Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na la'asariya na yau Laraba goma ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilu da kanan labarai. ƙungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki da raya ƙasa tana hasashen za a samu matukar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar 2021 yau laraba kasar rashi ta ce tana takaita amfani da twitter saboda kamfanin bai cire abubuwan da aka haramta ba ana sa ran majalisar wakilan amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba joe biden na dala da 1.9 tara. kanan labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji fashin baki da malam nasir zaradin ya yi mana kan batun sulhu da 'yan bindiga a najeriya idan ma an yi amfani da bindiga tilas sai an zauna an yi sulhu daga karshe amma sulhun daga farko wani lokaci kuskure ne to amma idan aka gwada musu akwai karfin kuma daga baya su da kansu suka zo suka ce a sulhu falillahi alhamdu sai a zo a yi sulhu da su A cikin shirin za ku kuma ji cewa tawagar muryar Amurka ta kai ziyara ga iyalan wakilin sashen Hausa marigayi Ibrahim Abdulaziz domin jajanta musu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa da ma saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Ƙungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta ɗaya yayin da al'ummomi ke farfaɗowa sannan a hankali daga matsalolin da shi umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dalacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi biyar da shida cikin ɗari a wannan shekara. wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Kungiyar OECD ta ɗaura hasashen nata ne kan ƙoƙarin da ake na samar da allurar kafin COVID-19 a duk duniya. Da kuma shirin dala tiriliyan 1.9 na inganta tattalin arziki a Amurka. Hukumar ta ce tattalin arzikin Amurka zai bunƙasa da kashi 6.5 cikin 100 a 2021. Wanda ya ninka ninki biyu na hasashen da ya gabata. na kashi uku da biyu wanda aka sake samu a watan Disamba. Yau Laraba kasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai shirya abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa. Ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a kasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba. ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin nan take dai kamfanin tuta bai yi tsokaci kan wannan sabbin takunkumi ba matakin shine na baya-bayan nan da rasha ta ɗauka na tsaurara matakai kan yanar gizo a baya ta dakatar da wasu rukunin shafunan yanar gizo da suka hada da daily motion da linkedin Kasar Vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru biyu da suka gabata a kan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta dakira duk wani hari daga China, kasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa. Gwamnati a Hanoi ɗaya daga cikin ƙasashe shida da ke da awar mallakar duka ko wasu sassan tekun kudancin China da ke da albarkatu. ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku a cewar wani rahoto daga kungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a washington dc daraktan shirin gregory polin ya ce ina ganin vietnam na son tabbatar da cewa tana da karfin iya kai harin makamai masu linzami na biyu don haka a tabbatar da cewa tana da akalla wasu makamai masu linzami a tsibirin da za su iya kaiwa ga sansanonin kasar china an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu masu fashin baki a najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da matakin yin sulhu da 'yan bindiga domin kawo zaman lafiya a ƙasar a cikin wannan lokaci sojojin ƙasar sun musanta cewa sun gaza a yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan Malam Nasir Zaharaddini tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ya mana fashin baki akan batun sulhu da 'yan bindigar da kuma yadda yake kallon lamarin. To abin da yake faruwa shine 'yan bindigar nan da ake ta kokarin sasanta kamar yadda Sheikh Ahmed Gumi ya wuce gaba yana yi sai ka in an yi tibka sai su warware ta daga baya. Dubi irin mutanen da aka rika ɗauka a jihar Niger, alal misali. sai an je an yi sulhu da su sun yadda sun sako wasu sai kuma su sake kama wasu abin ya zama kamar wani sabata juya ta ake yi sun mai da abin kamar kasuwanci tunda duk wanda aka kama wani abu ake bayarwa a sako shi to kaga in sun saki waɗannan in an biya su sun saki sai kuma su ƙara kama wasu abin da ya kamata a yi yanzu ganin yadda ba sa cika alkawarinsu shine kawai amfani da bindiga daga karshe idan wuta ce wuta watakila sa dawo a yi sulhu da su amma wannan bai hana idan wasu na so a yi sulhu da su su fito siyo gaba a zo a yi sulhu da su to akwai magana kuma da sojojin najeriya suke yi cewa neman sulhun nan da 'yan bindiga na ba da alamun sun gaza kuma ba haka al'amarin yake ba to kana ganin idan eh, amfani da maganan sojojin ya kamata a yi na kawai a yi amfani da wuta a daina zancen sulhun ko kuma dai kamar yadda kai magana a ci gaba da batun sulhun a wani wuri amma wani wuri ana wuta. ya haka ake in an ciza sai a hura ko da kasashen duniya inda aka yi ta rigingimu ko na kungiyoyi ne da suke kansu a haɗe ko kuma na irin waɗannan 'yan bindigan ne za a ga ƙarshe dai idan ma an yi amfani da bindiga tilas sai an zauna an yi sulhu daga ƙarshe amma sulhun daga farko wani lokaci kuskure ne shi ne yake ba da cewa kamar sojojin ba su da karfi da za su iya tinkara abubuwa to amma idan aka gwada musu akwai karfin kuma daga baya su da kansu suka zo suka ce a sulhu falillahi alhamdu sai a zo a yi sulhu da su To ga batun makiyaya da manoma da ake ta kokarin sulhu shekara da shekaru yanzu kuma wannan batu ya sake kunno kai. Shin kana ganin wannan karo ana iya samun nasara? To ni yadda na gan shi gaskiya akwai siyasa a cikin wannan harkar. Tahowar shekara ta 2023 shine ya ta'azzara wannan amma da manoma da makiyaya musamman ma a sauran sassan najeriya kudancin najeriya inda ake ganin irin wannan abubuwan ai makiyayan nan wasu sun fi shekara ɗari biyu a can ba a taɓa samun wannan irin fitinan ba sai yanzu saboda haka ya kamata a duba a ga menene ya jawo ake samun wannan fitinar yanzu to yanzu abin da mutane suke tunani shin wannan sasantawa abu ne da zai iya taimakawa makiyaya musamman fulani makiyaya su iya samun zama a kudancin najeriya kamar yadda suke zaune a baya? ni na ganin maganar siyasar nan fa ita ce duk ta kawo wannan abin ya kamata su gwamnonin wannan wurin su tashi tsaye wajen ganin cewa sun shawo kan mutanensu an daina kai hari kan wasu kabilu waɗanda ba nasu idan aka yi haka to shine za a samu maslaha amma muddin za su ga ana kai hari kan wasu kabilun da ba nasu ba kuma ba sa cewa komai dukkanin shugabannin wato kudu maso yamma na najeriya sun yi shuru lokacin da aka kai hari a sasa sun yi shuru dukkan wuraren da aka kai hare-hare ba wanda ya fito ya magana to kaga sun nuna sun yarda da wannan abin da ake kenan Malam Nasir Zahardini tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida Najeriya kenan da fashin baki a kan sulhu da 'yan ta'adda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu. Yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na dala tiriliyan ɗaya da nufin ba da gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar Amurka. gabannin kada ƙuri'ar kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ci tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar wadda 'yan jam'iyyar democrat suka fi rinjaye kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba 'yan majalisar republican sun nuna adawa da kudirin suna masu cewa yayi yawa ko ba a tsara shi ba don waɗanda suke matuƙar buƙatar taimakon tattalin arzikin. Shugaban marasa rinjaye na majalisar Kevin McCarthy a ranar Talata ya kira ƙudurin da tsada, rashawa da kuma sassauci. Jami'an tsaron Myanmar sun kai su mame a wata unguwa da ke yankon ayo Laraba, inda zanga-zangar da ma'aikatan jiragen ƙasa da ke yajin aiki don nuna adawa da mulkin sojan ƙasar ta shiga kwanaki 36 a jere. ma'aikatan da ke yajin aikin sun jagoranci yaƙin neman bijirewa jama'a tare da sauran ma'aikatan gwamnati akan mulkin soja wanda ya karɓi mulki ranar ɗaya ga watan fabrairu bayan hamɓar da gwamnatin farar hula da kuma tsare jagora an san suki da wasu manyan jami'ai suka yi ma'aikatan layin dogon sun shiga kawancen ƙungiyoyin kwadago tara a myanmar a yajin aikin gama gari da suka yi ranar litinin don marawa masu adawa da juyin mulkin baya da kuma matsawa gwamnatin kasar lamba jami'an soja sun yi ikirarin magudi da ya mamaye babban zaben watan nuwamba da ya gabata wanda nld ta yi nasara da gagarumin rinjaye a matsayin hujjar kwace mulkin hukumar zaben myanmar ta musanta zargin. a gaida sarfi hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tawagar ma'aikatan gidan rediyon muryar amurka karkashin jagorancin hajiya madina dauda sun kai ziyarar ta'aziyya a gidan abokin aikinsu marigayi alhaji ibrahim abdulaziz a garin yola shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sakwato ya bayyana alhininsa game da rashi da aka yi shi ma babban dan marigayin ya ce yana son ya gaji mahaifinsa a aikinsa na jarida abdulwahab muhammad ya hada mana rahoto a kan ziyarar a jawabin da hajiya madina da ta gabatar a madadin sauran abokan aiki a najeriya da kuma sauran kasashe ta yi addu'ar allah ya gafarta mu marigayi ibrahim abdulaziz ina wakiltan gaba daya daukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar amurka ne a yau na tafi da abokin aiki na abdulwahab muhammad daga bauchi abu ne da ya kamata a ce da tun kafin yau mun zo mu duka da muke nan cikin najeriya daukacin mu gaba ɗaya wakilan muryar amurka da abokan aikin mu da ke nijar da kuma su da suke amurka gaba ɗaya to a madadin dukkan daukacin muryar amurka bangije allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta allah ya raya abin da ya bari a baya daga sani kuma shugaban sashen hausa muryar amurka alhaji aliyu musa sokoto ya zanta da iyalan marigayi alhaji bayan abdulaziz ta wani tarho. to jama'a assalamu alaikum suna na aliyu mustapha sokoto daga america nake magana da su ne shugaban sashen hausa na mara amurka kuma yana eh, gaishe da kyau damar na ga su madina allah ya kawo su lafiya su kira in gaishe ku muku da ajiya ta wannan bawa allah a ta yi kan shaɗa to waye babbar waye shugaban gidan yanzu a nan yawon da kuke ina uwar gidan da ta wani mata uku ne ya tafi mhm. Assalamu alaikum. Sannu kin ji? Sannu ina wuni. Na kai a tsalo na kai a tsalo. A gida mun gode fa Allah saka. An ce yara takwas. Ibrahim ya bari ko? Eh takwas. Amma ta zama za nawa mata nawa? Maza biyar mata uku. Masha Allah, alhamdulillah. Babban babban sa. babban dan bace shi ko namiji ne babba namiji namiji abdulaziz sunan shi abdulaziz a ah, to sunan kaka aka dame shi ko eh. yana nan wurin shi ma eh ga shi nan abdulaziz salamu alaikum alaikum salam kana lafiya ya gajiya shekarun ka nawa ne sha bakwai kama kana sha ake jaridan ko ne za ka yi eh ka fara na fara na a voice of arewa shi dai marigayi ibrahim abdulaziz ya gamu da ajalinsa ne a sanadiyar hatsarin mota da ta rutsa da shi a kan hanyar alkalai zuwa bauchi abdulhab muhammad amurka daga yola a nigeria a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoto kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau.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 idan ba fulatani ya yi laifi ba na shakka in faɗa ba fulatani ya yi laifi kuma akwai yaran fulani da yawa a ciki aksari su ne amma ba fulatani ne zan baka misali ba akan fulani musamman saboda ni a matsayin na fulatani zan faɗi wannan saboda na abin da na sani ne ma ni ma na yi kiwo na farko a ce wannan mutum ba fulatani ne ko aljani ne bai fi ba fulatani sanin daji ba Gaskiya magana sannan ba fulatani nan shi ma yana da hakki ya sami karatu ba a ilmantar da shi ba dabbobin da yake da shi sun ƙare bai da wata sana'a sannan ina tambaya wai yanzu abin da ake magana nan fulani nan da ake zargin sa fulani yana da kamfanin kera bindiga a ina suke samun bindigogin da ake amfani da su dinnan akwai wanda suke taimaka musu da wayannan bindigogi tunda dai su ba su da kamfanin kera bindigogi wa yake sarrafa musu bindigogi wa yake koya musu to ba su kaɗai ne akwai wanda suke bayan wannan dinnan amma da an imantar da su sun sami ilmin boko da na addini da saurin harkar rayuwa ba wanda zai shiga wannan harka din idan mutum ya faɗa ruwa ko mai kami kama zai eh, zai kama saboda ya fito ambasada Hassan Ardo Jika kenan cikin wannan shiri na arewa a yau da bayanansa suka zo daidai da na tsokacin dattijon arewa alhaji shehu ashaka abin ya wuce ma abin ya wuce ya wuce tunani kuma wallahi wannan guguwar da ta taso karka ja mata layin inda za ta tsaya in baka manta ba na taɓa yin ce ku tuna fulanin nan fa ba su iya kasuwanci ba ba su iya noma ba wannan kiwon shi suka sani kai in kana daji magariba ta yi gudu kake ka dawo gari shi ko in yana gari gudu yake ya koma daji aka zo ana sace shanun mutanen nan ana tafiya da su in sun tashi sai su je su kai kara wurin hukuma ga fa kayan mu an sata ga inda aka kai kayan kuma kai da kai wanda ya kai kara sai ya zama shi aka kama aka tsare ya rasa kayan ya rasa kudinsa ya rasa mutuncinsa to shi kenan kayan ya kare shi ko bai iya rayuwa a ko'ina ba da ma sai a daji kai kuma da kake cikin gari fita dajin yanzu ya fi karfin ka dan ba za ka dawo ma a garin ba wata rana zai ka ya wuce kai tafiya to yau an kawo wannan filin ai su gidansu ne gidansu ne su ka hana kiwon nan shine abincinsu madar na ita abincinsu ita ce abin bikinsu shanin nan su ne kadarar su ne komai nasin sun kare hukumar da ya kamata ta tsare musu mutuncin sun ba ta tsare ba to yau ta dawo ya zama ba hukumar kawai suka sa gaba ba kai ma da ba ka sun sa ka gaba domin ruwan na ka shiga ciki yanzu tunda kana kasar Alhaji menene kake ganin tasirin tattaunawa da ake yi maganar sulhun nan musamman ma har Dr. Ahmad Gumi na shiga dajin nan wasu suna cewa daidai ne wasu na sukar wannan tsarin. To tattaunawa da wa yake tattaunawa? bari in gaya maka eh, nasiru ba a ɗaukar kare ai ranar farauta don idan ka ɗauke shi ka ɗauka ranar farauta kana dukansa kwanciya zai yi fulanin nan ai akwai waɗanda su dama tare suke su fulanin ne kowane bafulata ne kowane harɗa da ka sani a kowace jiha ya san dan mutumin kirki ya san ɗan lalatacce da daɗewa sai da na taɓa yin wannan magana a kirawo harɗa harɗan nan a zauna da su in an zauna da su a ba su haƙƙinsu a nuna musu cewa Banna ta riga ta faru abin da suka saba da shi suka da shi a duniyar nan shine shanun yau ba su da shi a zauna kowane harka ya san wani an sace mai saniyarsa guda kaza ce wani kaza ce babu ita a duba a ga menene za a yi wanda aka sace masa ya ɗari a sai guda goma a bashi duk inda ɗansa yake inda ya tafi lalacewa sai ya kirawo shi ya ce ga abin ya samu saboda ba za ka iya barin mutum ya rayu ba da abin da zai ce ba kuma bai iya komai ba kuma dole ya ci abinci dole wata rana ya ce ya yi rashin lafiya tun ba su san menene daɗin samun kuɗi a hannun mutane ba muka nemi a gyara wannan abin ba a gyara ba balle yanzu da suka san cewa za su tare mutum su su ɗauki su ajiye su sai an ba su kuɗi. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. girman kai sauraro ku biyo mu mu shiga daji kan hanyar Abuja zuwa Kaduna ta gefen gabar da hanya don ci gaba da jin zantawa ta wayar tarho da mai satar mutane Nasiru Kacalla ko Nasiru Kacallari wanda shi ma ya kuka ga ɗauki mahaifiyarsa da jami'ai suka yi. Kamar yadda na shaida muku a shirin da ya gabata jim kaɗan bayan wannan zantawar abokan amayyarsa sun harbe shi har lahira. Duk musulmi duniya wanda ya amsa musulmi ne. A ina ga duk abin da zai zai koyi ne da annabi muhammad da sauran annabawan da suka gabata ko hmm. to haka ma ai duk shugaba mu abin da muka fahimta shugabanka idan bai maka adalci ko da baka yi mana kasa da kai adalci babu laifi abin da muke kallo kenan domin abin da na lura lokacin da aka kwanaki da aka kama har ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na an ce sun ba da wasu 'yan abu ne suka samu suka fita yawwa to kana ji hmm. kaga kowannan abu kowannan akwai rashin adalci a ciki da aka yi ma wanda dole ne Allah sai ya saka min bisa wannan saboda me ni ne na magana da wasu sojoji da dama da suke bisa hanyar nan ta Abuja suka ce man wane eh ka ajiye za a saki tsohuwarka na ce yaushe aka ce ka ba mu kwana uku na ce na gode ko ni daga yau din nan ma ba ma ni kai na. duk wanda na gani in dai wannan abu zai yi ko dai in gaya mai ya bari ko kuma in gaya maku duk abin da kuka zaba za a yi haka suka ce su yadda daga ƙarshe duk yarorin da suke nan gefe-gefe waɗanda zan iya tunkaran su yi magana sun ce kowa ya fita dajin nan iya yadda ya fita gefen da nike ko da ba zai iya fita dajin da ya fita gefen da nike kuma hanyar nan ta nan gefen duk wanda ya taɓa min nan inda na gane shi ne na san inda yake duk abin da ya biyo ba shi ya sai makanki kuma alhamdulillah kowa mai tafiya ya tafi wanda zai zauna tare da ni muka jira game da maganar da aka yi ko ma menene zai yi tare da su suka zauna muna jira amma sai yarorin nan suka fito daga yamma yammacin kaduna suka taho suka hauro ta mashigi eh, rafin kaduna kogi wancan ta kaduna suka tsallako suka zo suka tare hanyar nan ga mutanen asilbu gefen da aka tare hanyar sun tabbatar ma da jami'an tsaro mutanen nan yamma suka fito da babura suka zo suka yi fashin nan suka ɗauka suka koma amma abun mamaki kai ga wani soja ana hira da shi cewa 'yan makarantar nan suna hannuna ka gani kuma yankin da nake ba ma yankin da nake aka yi wannan abu mutanen hayyan masu suka fito ni kuma ina hayin gabas ne. Mm. Wato kai sai dai abu ya faru gefen wato daga hanyar tafiya daga Abuja zuwa Kaduna ne shine ya shafe ka kenan. Ka san ni yankin da nake bari in kwatanta maka in dai ka san kan hanyar nan. Mm. Ta kaman daga Rijana abin da ya kawo zuwa Sabon Gayan. To nan tsakanin kaga ko da ayi wani abu ka azaman laifi. To zan iya yadda ba zan ga laifin ka zan ga laifin wanda ya zo ya yi. domin ya san ina nan ya san kuma kowa san ni a nan kuma duk da haka ko lokacin da muke wannan aikin ba mu tare wancan hannun na yamma in ka ji an tare hanyar yamma gaskiya ba mu bane wannan hanyar gabas ita zan tabbatar ma da tabbas yaran nan dajin in sun tashi nan suke tarewa tabbas hmm. to ka ji lari a ƙarshe yanzu wani kayya kake ji a ranka yanzu in aka kuka kama mutum Eh, watakila ko ba shi da kuɗi ko ya kidime in ya ganku da makamai dole ne zai rude wanda bai saba ganin bindiga ba. Ka san daga dai Allah ba wani ko? Hmm. To zan rinsa ma da girman Ƙur'ani tabbas na taɓa kashe ɗan sanda sabida mun je faɗa lokacin da muke yaƙe mu nan gabas in shekaran da aka yi ta kashe filani lokacin da kai faɗa kadara tabbas ni na jagoranci faɗan a nan 'yan sanda sun nuna za su taya su sun ma taya su domin mun same su gauraye da mutanen nan kuma muna faɗa da su a lokacin da muke faɗa suke cikin su a nan tabbas ni da kaina na kashe dan sanda kuma an kashe dan sanda na mutum biyu a ciki kaga banda nan ba ma ba ma civilian ba ko dan sanda ni wallahi ban taba sa hannuna in kashe shi ko ban taba sa a kashe shi ba ka gani kuma bayan haka ka san kowaɗanne mutane da irin tsarin su ni ko lokacin da nake ganiyan yi wannan abu mun tsani abu biyu zuwa uku ko yaya mutum yake mace bukanta babu wanda zai neme ta da wani abu illa kudin da ya nema a hannunta in tana da su ta bada in babu a sake ta ta koma na farko kenan na biyu sannan mun tsani a kashe mutum da gangan ba makami ya rike ya taso ma mun tsani wannan sai na uku sai kuma in dama gaba nake da kai ka yi man wani abu ko ka kace man ko kuma kamar haka yadda aka kama man shanu tabbas na ga wanda ya kama su wallahi ko gobe ne ba zan bacci ba. Takwarana na suna dakata kata a nan. Sai makon gobe Allah ya kai mu mu kawo kashi na ƙarshe na wannan zantawar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To salakai sai ka ku himmatu. A gaida Nasiru Adamu Hikaya, yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau wadda ta fito daga gurin Muhammad Salihu Kauran na moda a jihar Zamfaran Najeriya ya ce, Muna roƙon Allah ya kubutar da 'yan matan nan kimanin talatin da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a jihar Katsina. Muna addu'ar Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasarmu Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa wadda ta fito daga gurin Aliyu Muhammad ɗan Fulani, madawa jihar Zamfaran Najeriya. Shi ma ya ce, Salam VOA Hausa, a yau na shigo wannan fili mai albarka ne domin in yi kira ga gwamnan jihar Zamfara, Alhaji Bello Matawalli, cewar ya duba girman Allah ya daina sulhu da masu garkuwa da mutane. domin wannan sulhun wallahi tamkar ana yin tsakiya kai yana ƙara kumbura ne domin a kowace rana Allah sai sun kashe mutane tare da kuma kwace musu dukiyoyi da fatar Allah ya kawo muna ƙarshen wannan amin. Toma da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ƙungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021 yayin da al'ummomi ke farfadowa sannan a hankali daga matsalolin da umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dalacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin ɗari a wannan shekara. wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Yau Laraba kasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai cire abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa. Ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a kasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin ƙasar vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru biyu da suka gabata a kan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta daƙira duk wani hari daga china ƙasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa gwamnati a hanoi ɗaya daga cikin ƙasashe shida da ke da awar mallakar duka ko sassan tekun kudancin china da ke da albarkatu ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku a cewar wani rahoto daga ƙungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a washington dc yau laraba ake sa ran majalisar wakilan amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba joe biden na dala tiriliyan ɗaya da nufin ba da gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar amurka gabannin kada ƙuri'ar kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ci tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar wadda 'yan jam'iyyar democrat suka fi rinjaye kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu a madadin shi sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma julie lazar gresham da ta hada mana sauti da ma injiniya mu da wannan la'asariyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan sashen hausa na muryar amurka nake sallama da ku a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum